Sashen Hausa da muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballe tare da Hanifa Kabir Isa muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Alhamis biyar ga watan Agusta na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa wasu 'yan majalisar dokokin jamhuriyar Nijar sun bugaci majalisar ta dakatar da kwangilar ginin otal da ake gina musu a matsayin masauki a yamai hukumomi a gundumar gidan rumji a cikin jihar maradi sun ce la'akari da matakan tsaro masu kwari da hukumomin nijar suka ɗauka kwanciyar hankali ta dawo a yankin kamar kowace rana alhamis yau ma zainab babaji tana tafa da rahoto na musamman bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga najeriya to amma kafin nan ga hanifa da labaran duniya kamfanin sarrafa magunguna madena ya ce rigakafi na ci gaba da tasiri da ya kai kashi 93 cikin 100 bayan wata shida da yin kashi biyu na alluran kamfanin na cambridge da ke massachusetts ya bayar da wannan sanarwar ne a wajen wani taro a yau alhamis mun gamsu da rigakafin covid-19 da ke nuna tasiri na kashe 93 cikin 100 na tsawon wata shida amma kuma mun gane cewa nau'in delta yana zama babban barazana saboda haka za mu saka idanu a cewar Stephen bansel babban jami'in zartarwa na Madena. Kamfanin ya kara da cewa yana da kwarin gwiwa za a buƙaci yin wata allurar rigakafin kafin hunturu, amma jami'an lafiya sun ba da shawara kan ƙara ƙarfafa rigakafin a yanzu zai fi. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi kira ga kasashe masu karfin tattalin arziki da kar su ba da rigakafin mai kara kuzari har sai sun tabbatar da cewa rigakafin na farko sun isa kasashe masu talauci. A ɗaya ɓangaren kuma kamfanin Pfizer da haɗin gwiwar kamfanin Jamus BioNTech sun sanar a kwanan nan cewa rigakafinsu ya yi tasiri bayan 'yan watanni da yin kashi na biyu na alluran. A ranar Alhamis dinnan ne 'yan sandan kwantar da tozoma na Tanzania suka kame mutane da dama da suka fito zanga-zangar nuna goyon baya ga shugaban adawa Freedom Mbowe da aka tsare yayin da aka ɗage shari'ar da za a yi masa. An kama Mbowe da wasu jami'ai daga babbar jam'iyyar adawa ta Chadema a watan da ya gabata yayin da suke shirya wani taro kan gyaran kundin tsarin mulki. ana tuhumar ɗan shekara hamsin da tara da haihuwa ne kan ba da tallafi ga 'yan ta'adda da kuma makircin da ya haifar da matsala kan ƙungiyar kare hakkin bil'adama da kuma ƙasashen yamma a kan demokuraɗiyya a ƙarƙashin sabuwar shugabar tanzania ana sa ran umboye ya bayyana a gaban kotu a babban birnin dar es salaam a ranar alhamis ta faifan bidiyo da aka hada daga gidan yari amma kuma sai aka ɗaga ƙarar zuwa juma'a saboda matsalar layi a bisa ga cewar lauyansa batala. sabon nau'in cutar corona delta na kalubalantar matakin da kasar china ke ɗauka na daƙile yaduwar cutar inda take killace birane lamarin da yasa ake gargadin cewa shugabannin kasar china na buƙatar ɗaukan wani mataki na daban da bashi da tsauri ainin wajen shawo kan cutar jam'iyyar kwaminisanci mai mulki ta sake ɗaukar matakin hana shiga ko fita daga ƙasar china yayin da ta hana shiga wani birni mai yawan mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar inda aka dakatar da sauka da tashin jirage aka kuma umarci gagarumin aikin gwaji ga kowa a waɗansu sassan biranen Daukar irin wannan matakin ba sani ba sabo da kuma killace duk wanda aka samu yana dauke da cutar ya taimaka a bara wajen dakile yaduwar cutar a kasar China sai dai ya tauye rayuwar miliyoyin mutane ta yau da kullun da kuma janyo illa a fannin ayyuka. Dalili kenan da ake gargadin kasar ta China ta koyi darasi ta nemi wani matakin dakile yaduwar cutar ba tare da ta kafa dokar fita da kuma gurguntar da harkokin tattalin arzikin ba. A bara, China ta rufe galibin cibiyoyin tattalin arzikin kasar da ya kasance mafi girma na biyu a duniya, ta kuma katse shiga birane da ke da adadin mazauna miliyan 60. Lamarin da ya janyo koma bayan tattalin arzikin Bejin mafi girma cikin shekaru 50 kafin aka ba da izinin buɗe harkokin kasuwanci da kuma tafiye-tafiye a cikin ƙasar a watan Maris ɗin shekara ta 2020. A yau Alhamis Isra'ila ta ƙara zafafa mai da martani kan hare-haren roka da aka kai mata cikin wannan makon ta wajen kai hari ta jirgin sama kan Labanan. Bisa ga cewar jami'ar ƙasar Labanan, rundunar sojin Isra'ila ta faɗa a wata sanarwa cewa an kai harin jiragen saman ne kan wuraren da aka harba rokar jiya da kuma waɗansu wurare daga inda aka rika kai wa Isra'ila hare-hare a lokutan baya. Rundunar tsaron ƙasar Isra'ilan ta ɗora wa ƙasar Labanan alhakin harin ta kuma yi gargadi akan duk wani yunkurin cutar da Isra'ilawa 'yan farin kaya da kuma yaucin ƙasar ta Isra'ila. Isra'ila da kuma ƙungiyar mayaka ta Hezbollah sun yi ƙazamin faɗa na tsawon wata guda a shekarar 2006 inda aka kashe 'yan kasar Lebanon 1,200 wanda galibin farin kaya ne da kuma kimanin Isra'ilawa 160 galibin su sojoji. Sai dai yakin bai hana kungiyar mayakan barazanar kai hare-haren roka ba yayin da jami'an Isra'ila suka ce makamar roka da kungiyar Hezbollah take da su yanzu suna iya kai hari a ko'ina a cikin kasar. babu wanda ya ɗauki alhakin harin rokar da aka yi daga ƙasar labanan ƙungiyar hezbollah kuma bata ce komai a kai ba tashar talabijin ta hezbollah almanar ta labarta cewa isra'ila ta kai harin jirgin sama da misalin karfe biyu na asuba yau alhamis a wani wuri da ba kowa a ƙauyen Mahmudiyya da ke lardin maryajun Shugabar hukumar raya kasashe ta Amurka USAID a taƙaice, Samantha Power ta ba da ƙarin haske game da abin da ya ta bayyana da cewa ƙaruwar matukar buƙatar ba da agaji ga jama'a a Ethiopia a daidai wannan lokaci da al'amura suke ƙara yin ƙamari. Mrs. Powers ta yi wannan tsokaci ne jiya Laraba a lokacin wata tattaunawa da jami'ai a ƙasar. Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran ɓangarori suna kira da a kawo ƙarshen rikicin da ake yi a lardin Tigray. wanda ya tursasa wa dubun dubatar mutane barin gidajensu yayin da kuma wasu miliyoyi suke matukar buƙatar agajin jin kai. Jagorar ta USAID Samantha Powers ta ayyana lamarin a matsayin wani bala'i da mutane suke ciki. Tana mai cewa ya kamata dukkan bangarori da ke cikin wannan rikici su hanzarta tsagaita wuta ta kara da cewa toshe hanyoyi ya tauye damar rarraba kayayyakin agaji wanda hakan ya sa kayan masarufin suke jibge a rumbuna daban-daban ba tare da sun isa ga mabukata ba ya kamata ma'aikatan agaji su samu 'yancin yin aikinsu haka kuma bai kamata a kai masu farmaki ko cin zarafinsu ba kuma suna buƙatar shiga kowane lungu ba tare da tarnaki ba domin isa ga al'ummar ethiopia mabukata gaya waɗanda 'yan agaji suke ƙoƙarin kubutar da rayuwarsu a lafazin Mrs. Power. A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar wasu 'yan majalisar dokoki sun buƙaci majalisar ta dakatar da ayyukan ginin otal ɗin da aka baiwa wani kamfanin kwangilar ginawa a matsayin masauki ga 'yan majalisar a wata takarda da suka saka wa hannu 'yan majalisar su kimanin arba'in sun ce ba za su lamunci a kashe makudan kuɗaɗe akan irin wannan aiki ba a daidai lokacin da ƙasar ke fama da tarin matsaloli musamman sha'anin tsaro wakilin murya amurka a yamai sulamu mini barma ya aiko mana ƙarin bayani miliyan dubu goma sha biyar na sefa ne aka bayyana cewa za a kashe domin gina wa 'yan majalisar dokokin ƙasa otel a birnin yamai a matsayin masauki a ci gaba da ɗaukar matakan inganta yanayin rayuwa da ta aikin wakilan al'umma a cewar majalisar wannan kuduri ya sha suka daga wajen wasu 'yan ƙasa a kwanakin baya saboda a cewar su barnar kuɗi ne a lokacin da ƙasa ke matukar buƙatar kuɗaɗen da za a tunkari matsalar tsaron da ake fama da ita abinda ya ja ra'ayin wasu 'yan majalisa su kimanin arba'in suka buƙaci shugabancin majalisar ya dakatar da wannan kwangila honorable amadu gulo na daga cikin 'yan majalisar da suka saka hannu a kan wannan takarda talakawan da suka zaɓe mu mun ji suna zancen za a kashe ma difitoci miliyar goma sha biyar ba kaɗan kenan saboda haka ne muka ce a maido wannan abun dole ne mu bi haƙƙinsu in mun shi abu saboda mu ma kamar yadda kuma kuka ji mu ma a wai ne muka ji wannan abin. Wato honorable kuna nufin kamar akwai bukatar dai a yi haske a wajen bayar da wannan kwangila. Mu dai abin da muka ce a bisa wannan takarda a maido wannan ɗakin shawara saboda talakawa su san sun zaɓe mu hakkinsu ne in suna magana mu ma mu mai da martani. Shine muka gwada ma mu gwada matalaka talaka muna tare da su shine muka aje wannan takarda. Tuni wannan yunkuri na 'yan majalisar ya fara samun goyon baya daga wasu kungiyoyin kare hakkin jama'a. Shugaban kungiyar MPCR Nuhu Muhammadu Arzika na cewa akwai alamar hazo tattare da wannan kwangila. Kundin tsarin mulki na ƙasa kuduri na arba'in da 41 ya nuna cewa arzikin ƙasa arzikin al'umma ne. duk lokacin da ɗan ƙasa ya ga ana son a ba daidai ba ana yin abin da bai kamata ba wajibi ne ka gudun shi na garkuwa ga kayan ƙasa zuwa ga masu niyya almundana masu niyya rubda ciki masu niyya wata yaudara muna goyon bayan waɗanda 'yan majalisar da suke huddo wannan sanarwa da wannan niyyar cewa wannan magana komi a dakantar da shi a kawo ta a majalisa a yi magana a ba da bayani a huddo dalla-dalla a nuna wai abin da aka yi ya bi hanya ko bai bi hanya ba. kawo yanzu babu wani martani daga bangaren shugabancin majalisar a hukunce kasancewar wannan dambarwa ta taso ne a wani lokacin da 'yan majalisa ke hutun karshen taro sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule har yanzu dai muna jamhuriyar nijar din inda hukumomi a gundumar gidan rumji a cikin jihar maradi sun ce la'akari da matakan tsaro masu kwari da hukumomin Nijar suka ɗauka yanzu haka kwanciyar hankali ta dawo a wannan yankin da ke iyaka da jihohin Sokoto da Zamfara a Najeriya da a can baya 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane suka addaba. Haruna Mamman baƙo gare ka Ɗaya daga cikin jihohin jamhuriyar Nijar da ke fuskantar barazanar tsaro ta la'akari da halin da arewacin tarayyar Najeriya yake ciki musamman na 'yan bindiga daɗi masu satar shanu da garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa ita ce jihar Maradi. Ɗaya wurin da can baya a jihar ta Maradi ta fuskanci matsalolin tsaro ita ce gundumar gidan Rumji inda magajin garin babban birnin wannan gundumar ya bayyana min matakan da hukumomin jamhuriyar Nijar suka ɗauka. domin toshe duk wata kafa mai bulluwa a wannan yankin daga najeriya da ke iya zama turjiya wa zaman lafiya sunana usman danbuga ni ne shagaban da'ira ta gidan rumji cikin jihar maradi a bisa matakai waɗanda gwamnatinmu ya ɗauka don kare jama'a da dukiyarsu na ɗaya dai wanga yanki da nake mazance yanki ne wanda ya shahi iyakanmu a nan gunduma gida namiji da makwabciyarmu najeriya musamman sabon birni a cikin jihar sokoto da nan wajejen su shinkafi a cikin jihar zamfara muna da wannan bataliya da ake ce ma cmcf banda shi akwai wannan patrui mixed banda shi akwai patrui departmental yanzu haka dai akwai jama'ar da suka arcike daga garuruwan su na jihohin sokoto da zamfara da ma waɗansu na garuruwan iyaka da Najeriya na jamhuriyar Nijar da ke zaman gudu hijira a gundumar gidan Rumji. Amma matakin da jamhuriyar Nijar ta ɗauka a wannan yankin jamhuriyar ta Nijar na wanzar da zaman lafiya. A halin yanzu yan ka wuce iyaka ƙasa mu ka shiga cikin Nijeriya har da kwatankwacin kilo talatin duka waɗannan garura jami'an mu na nan ƙasa sun tsare su kenan suna zaune yanzu haka zancen da muke ma suna ci gaba da ayyukan su na noma sai dai irin wanga dan. hari na bazata wanda yan an yi nan yau a yi can gobe wanda shi kuma wani sun sake salo ne su baran da da motuna suke zuwa yanzu kuma sai ka ga mutum biyu mutum uku waɗanda ba azatan ma bare ne su ne ke zawa su yi wannan shammata lalle tun har yanzu ban mu ce an kare da waɗannan barai sai in ce barazana ta har yanzu wannan sace-sace ne da ake da makamai tunda da kidnapping din ma yanzu sun barin kidnapping an tuka ya rage da zato ga kwanukan baya eh, ga waɗancan surtu gabarawar haka in muka ɗauka sai mu ce yanzu babu kidnapping fi sibillahi tun da yanzu yan kadiba cikin wagga shekara ina ji bai wuce mutum guda da wanda za a ce gashi an ɗauke shi an tahi da shi har an nemi kuɗin wasa kai babu shi ma. yayin da kwanciyar hankali ke dawowa a garuruwan jamhuriyar nijar a makwabciyar ta hankula na kara tashi a waɗansu wurare domin yanzu haka mutanen jema ta tarayyar najeriya jihar sokoto sokoto a cikin karamin hukumar mulkin illela suna fuskantar barazanar dawo yan bindiga daɗi da zaran ba su cika musu naira dubu ɗari biyu ba daga cikin naira miliyan biyu da suka ce sai sun ba su ko kuma su gane kuransu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako yanzu kuma ga zainab babaji da rahoto na musamman Matsalolin rashin tsaro a wasu ƙananan hukumomin da ke arewacin jihar Plateau a cikin 'yan kwanakin nan sun zafafa lamarin da ya janyo asarar rayuka da dama daga ɓangarorin Fulani makiyaya da manoma. Ɗaruruwan gonakin manoma ne aka sassare, gidaje da dama aka ƙona, yayin da makiyayan ke cewa su ma an kashe musu dabbobi aka kuma sace waɗansu. Rikici tsakanin makiyaya da manoma dai ba sabon batu ba ne, to sai dai lamarin ya ɗauki sabon salo na kai hari da ramukan gayya. Duk da lamura marasa daɗi da suka auku a baya, ɓangarorin biyu na ganin samo hanyoyin warware matsalolin su ne abin dubawa don samun zaman lafiya da ci gaba. Prince Robert Ashidodo shine shugaban kabilar Irigwe da ke karamar hukumar Basa a jihar Plateau. Ya shaida min cewa gwamnati na da gagarumin rawa da za ta taka wajen samar da zaman lafiya a yankin. Gwamnati ta tashi tsaye. Dokar Najeriya yana tsire kowa ya bashi yancin zama gwamnati ta hukunta duk wanda an same shi da damuwa domin wannan abin da muke samu yau gobe yau gobe is because wayanda an san su da laifin nan ba a kama su a hukunta su Eh, yawanci idan abu ya faru haka eh, abinda eh. kowa yake fara faɗi shine gwamnati gwamnati gwamnati sannan kuma idan ka duba irin wayannan al'amura kafin hmm. gwamnati ta shigo ya kamata a ce ku mutanen na a ce ɓangarorin nan guda biyu kun sasanta kanku ne kafin ma a ce gwamnati ko wata hukuma ta zo me kake ganin kamar mutanen ma ya kamata su yi ko da ɓangaren fulani ne ko kuma ɓangaren kabilar irigwe ne nan da nake magana da ke mm. can an jima za mu je mitin domin akwai wata komiti da aka kafa akwai irigwe akwai fulani akwai rukuba akwai mutanen gel mm. akwai mutanen don lokacin da shi wannan goc ya ka an bashi wannan aiki sabo sabo sai kira sai kafa kwamitin nan to muna kan sasanta mu san menene root causes na wannan abu idan muna tunanin haka mm. sai abun yana kan barkewa to su wane ne suke wannan abu ina ne suke fito su yi wannan abu domin a ganin mu ba ainihin fulani da suke zama a nan ɗin ba wa'ansu mutane da ake kawo su su tare mana da hankali abin da muke ganewa ke su wayanda suke tare da mu kai gaya maki ba mu kai ban samani suna cikin wannan abu ba za su iya yin wannan abu ma ba kuma mun gaya wa su police mun gaya wa su 3 ran da mun ce akwai wayanda an kawo su mu kuma ba mu da karfi mu tuge su a gurin A bangare guda kuwa shugaban kungiyar Miyetti Allah Cattle Breeders a jihar Plateau Alhaji Nura Muhammad ya ce ba sa jin daɗin abubuwan da ke faruwa don haka suke shawartar gwamnati da ta ƙara azama wajen samar da zaman lafiya. Abubuwan da suke faruwa abubuwa ne kazaman abubuwa da babu kyau babu daɗi ba hankali a ciki. Gaskiya wannan karan gwamnati ya kamata ta tashi a tsaye domin in gwamnati ba ta tashi a tsaye ba ba wanda zai iya gyara waɗannan abubuwan su gyaru. gwamnati ne za ta taso ta haɗa kan al'ummai musamman ita gwamnati da jami'an tsaro da shugabannin addinai da shugabannin kabilu da sarakunan gargajiya da shauran masu faɗa a ji a jihar duk a zauna a zo a duba me matsalar yaya za a gyara ta idan ba haka ba ko irin wayanna abubuwan ana yin su tun da dadewa a zauna a yi reconciliation a yi wane ne a yi menene amma har yanzu dai abubuwan suna tafiya suna baci suna lalacewa akwai abin da aka rasa a cikin duk ayyukan da ake yi don haka a zauna a yi amfani da kwakwale a zauna a binciki da kyau a gano me ina matsalar take sannan kuma ya za a magance ta kuma duk abin da za a magance na, in ba a yi adalci tsakanin mutane biyu ba to dole matsalar za ta ci gaba da faruwa ta haka yana kira da babban murya gwamnati ta zama mai adalci ta kuma tashi a tsaye don ta magance wayannan abubuwa. Daga gefen gwamnati kuwa, kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau, Mr. Dan Manja, ya ce masu cewa gwamnati ba ta kokari wajen lamuran tsaro ba su yi wa gwamnatin adalci ba, lura da irin matakan da ta shimfiɗa don zaman lafiya. Duk waɗanda suke cewa wai gwamnati ba ta yi komi ba, kace abin da ya kamata ta yi ba ba su yi wa gwamnati adalci ba domin eh, duk abin da gwamnati ya kamata ta yi ta yi hatta dara ma akwai motoci da babura da gwamnati take taimaka ma yan tsaro da kudade da ake taimaka musu na gudanarwa na yau da kullum akwai cibiya da aka kafa ta zaman lafiya wanda take zama da al'ummai jifa-jifa ana yi akwai wata kungiyar mu ma ta operation rainbow wato kamar ta yan sanda ne da aka kafa na jiya lokacin goodluck jonathan da ya ba da hurumin ayi haka ana tallafa musu da kudade da kayan aiki daidai gwargwado kusan ma a ce gwamnati tana rokon jama'a ne batun zaman lafiyan nan me kuke domin tallafa ma mutanen da suka gudu daga mahallansu eh jiya da aka tashi a security meeting da aka yi a shi mai girma mataimakin mukaddashin gwamnan jihar plateau eh, akwai kungiya ta tallafa da irin wanda da ake kiranta da turanci sema wato state emergency management agency eh, suna da hurumi an ba da doka mai girma gwamna ya ba da hurumi su je su duba idan wajen kwanciya ne tana da musu inda za su fake tukuna tana da musu abinci daidai gwargwado da za su taimaka tana da musu duk abin da zai zama na muhalli wanda zai taimaka musu daga baya za a zuwa yi kididdiga shi mai girma gwamna ma yana da shiri zai je duba eh, waɗannan gurare ya tabbatar menene ya faru. 'Yan majalisar dokoki su ne suka fi kusa da jama'a suke kuma bibiyan abin da ke damun su don yin dokokin da zai ba su rayuwa mai inganci. Honorable Timothy Danton da ke wakiltar karamar hukumar Yom a majalisar dokokin jihar Plateau ya ce suna kan zaman tattaunawa don gano inda matsalar take da zummar magance shi. Ba mu taba zata cewa har wa'yansu mutane za su irin wannan tunanin ce su yanka haske daga gona a gona wanda bai riga ya nuna ba suna kuma yanayin ko sun sami mutum su kashe ko su iya yanka hasin wani ya bamu mamaki sosai kuma mu ta kokari mu gane ko me dalilin da ya sa ake hakan har yanzu ba mu gane ba amma dai mun san cewa ya dade akwai wayanda suna kokari dai su ga wayanda suna ke zaune a wayanan wuraren sun tashi sun bar masu garin ya zama nasu kowane lokaci wannan abun ya faru muna gudun gida sauri mu gaya wa jama'a kada kowa ya dai ci zai rama ko kuma ya doki doka hannunsa ba mu bar gwamnati mu bar eh, jama'ar tsaro su yi abin da ya kamata su yi kuma wannan shine shawara na gare su a kowane lokaci wanda suna aikata wannan abun kuma ko da menene dalili su fito su fada idan abu ne wanda gwamnati za ta iya yi ko kuma wanda ya zama wayannan mutanen za su iya eh, hakuri da wayansu abubuwa domin a yi zama lafiya sai a tattauna ba abun da ya fi a tattauna a gane me yake damuwa tsakanin mu ba. Shi ma Honorable Musa Aga da ke wakiltar Irigwe Rukuba a Majalisar Dokokin Jihar ta Filato ya buƙaci jama'a ne da su rungumi zaman lafiya. A matsayina dan majalisa aikina shine da dokoki mu ba kamar executive arm da mu na yi doka mu ce dole ne a enforce nata ba ta kullum akan wannan zance muna ihu a majalisa kullum domin abubuwan da suke faruwa da constituencies namu ta a mu as the links tsakanin karkara da gwamnati duk ran da muka ji cewa an yi attacks muka je flow na majalisa mu tar da shi mu yi maganganu kuma muna kai maganganu a yadda nake magana shi kakaki domin ya gan cewa wannan matsala da ke damun mu a plateau an samu biyan bukata mun sa mitin da jami'an tsaro Mafi yawan jama'ar da lamarin ya shafa suke kuma gudun hijira suna cikin yanayi na ɗimuwa da suke bukatar taimako na gaggawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na gidan rediyon murar Amurka a daidai wannan lokaci da muke kawo muku takaitattun labaran wasanni to ganin cewar gasar wasannin motsa jiki ko kuma Olympics 2020 da ake gudanarwa a birnin Tokyo kasar Japan ya kusan kammaluwa za mu duba irin rawar da kasashen Afirka suka taka a gasar shi dai gasar an fara shi ne a ranar Juma'a 23 ga watan Yuli za kuma kare shi a ranar Lahadi takwas ga watan Agustan shekara ta 2021. Ƙasar da ta fi samun lambar zinari a halin yanzu kafin kammala gasar kwata-kwata ita ce ƙasar Sin ko kuma China tana da zinare guda 33 sai kasar amurka mai lambar zinare guda 28 sai kasar japan mai masaukin baki kenan tana da zinare guda 21 idan muka dawo nahiyar afirka kasar afirka ta kudu tana da lambar ne guda daya sai kuma kasashen habasha da kenya uganda da kuma tunisia mai lambobin zinare guda-guda kowace su ƙasar najeriya ba ta cikin jerin ƙasashen da suka samu lambar zinare amma dai ta samu lambar azurfa guda da kuma na tagulla shi ma guda to a dangane da wannan yanayi da najeriya ta samu kanta ciki sai na tutubi mai sharha kan harkokin wasanni a najeriya mr ishola michael domin sanin matsalolin da ƙasar ta shiga ya kawo mata koma baya a gasar na olympics to matsaloli dai a najeriya ba yadda muka zata ba haka muka zo muka samu ba don mu abin da hukumar gaya mana shine a shirye ake za a ji wannan wasan kuma a dawo da da murna murna ya koma ciki saboda abin da 'yan najeriya suke tsammanin za a samu to ba shi ake samu ba a yanzu haka ma akwai dan wasan najeriya wanda zai wasan na karshe na wanda ake jefa wani guduma haka a yanzu da nake maka bayani rigan da zai sa a yau da zai wannan wasan don eh, zai da tsakan dare ne washe garin gobe kenan riga ɗaya ke da ita ya je yana wankewa ne ya ɗauki bidiyon kansa yana wankewa yana cewa to gashi zai shi ya samu zuwa Eh, wasa na ƙarshe wanda yana ganin Allah da zai samu nasara amma babu rigar da zai sa sai da ya kuma ya wanke wanda ya sa a wancan lokacin yana jiran ya bushe sannan ya sa abun ya lalace abun abun dariya ne to ni gaskiya dai ban yi tsammanin a mulkin shugaba buhari ganin wani abubuwa za ta dinga faruwa ba saboda ana ganin shi mai gaskiya ne wanda kuma ke da lura to amma a wannan yanayin wayanda suke mukarabansa gaskiya sun yi sake to ba ganin watakila shi ministan wasanni bai tsaya ya yi aikinsa yadda ya kamata ba ai ba wai bai tsaya ba ne bai yakin da ya kamata ba ne saboda inda ya abin da ya kamata irin wannan abubuwan ba za su faru ba kafin ma je wannan ah, wasan akwai yan jitaji tsakanin shi da hukumar da ke lura da ah, wasannin motsa jiki efn ah, athletic federation of nigeria sun rabu kashi biyu tun daga na aka soma samun matsala bangare daya suna tare da puma masu yin eh, eh. kayan guje-guje kuma sun samu amma minista ce shi bai da masaniya a wannan ba za a karba ba sai kawo wata kamfani daban idan baka manta ba yaran mu sun tafi tokyo ba su da kayan sawa sai da suka kai can washe garin ana gobe za a bude wasan sannan aka kai musu kayan da suka sanar da aka bude wasanni sai sa duk abin da muke tsammani za su samu ba sa samun shi musa shola michael kenan mai shari'a kan harkokin wasanni a najeriya abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a Najeriya. to a gaida abdulwahab muhammad yanzu kuma sai labarai a takaice cewa kamfanin sarrafa magunguna modena ya ce rigakafinsa na ci gaba da tasiri da ya kai kashi 93 cikin 100 bayan wata shida da yin kashi na biyu na allurar. Kamfanin na Cambridge da ke Massachusetts ya bayar da wannan sanarwar ne a wajen wani taro a yau Alhamis. Sai kuma a ranar Alhamis dinnan ne 'yan sandan kwantar da tarzoma na Tanzania suka kame mutane da dama da suka fito zanga-zangar nuna goyon baya ga shugaban adawa Freedom Bowe da aka tsare yayin da aka ɗage shari'ar da za a yi masa. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin da Jule Leather Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc